yanzu dare ne na juma'a tara ga watan da thani Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha takwas ga watan Afril shekara ta dubu da sha uku a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna ورد شبه المستشرقين والكتاب المؤثرين وبيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا نا الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إذا كنت Alu sunna su kiyaye sunna su yi aiki da sunna su karatu akan sunna to kuma dole ne sai an karantar da su matakan da ake bi domin ba da kariya ga ita sunnar don komai sai don irin yadda kai a yanzu kake ƙaunar sunna kuma kake tsaye wajen yada ta to akwai waɗanda su kuma ke ƙin sunna kuma suke tsaye wajen rushe ta da sa mata shubuha da mutane za su kyamace ta to idan muka fahimci wannan to abin da yake wajibi a kanmu shine mu ba da kariya ga abin da za mu iya ga ita wannan sunan domin ɗaukacin rayuwarmu gaba ɗaya ya ɗamfara ne a kanta kamar yadda malin tabbatar mana da cewa nasoshi masu yawa sun zo cikin alkur'ani da suke tabbatar da cewa suna dai hujja ce da ake kafa shari'ar musulunci da ita inda malaye ta kawo mana ayoyi cikin ayoyin hadda ayin da Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun ya ce ba ma sai na yi rantsuwa da ubangijinka ba ba su imani ba hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bainahu har sai in sun mai da kai ka zama alƙali mai yanke hukunci akan duk abin da ya faru a tsakaninsu sun malaye fi في أنفسهم حرجا مما sannan kuma kada su ji wani kunci da damuwa a cikin zuciyarsu akan duk hukuncin da kai wai sallimu taslima kuma su miƙa wuya matuƙar miƙa wuya akan hukuncin da ka zartar Mala ya ce wa maƙaba qada bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga abin da annabi yake hukuntawa da Allah yake cewa hatta ya hakimu ka fi ma kun gani har sai sun mai da kai mai hukunci akan ma duk abin da ya fara tsakaninsu duk aka Allah ya ce duka ba ware wani abu ba sai ce yashmilu ma kana bi qur'anin ya shafi hukuncin da annabi zai yi wa mutane da abin da ya zuwa cikin alkur'ani au bi sunnatihi ko kuma bi sunnatin ko abin da ya zo a cikin hukuncin da annabi yake wa mutane da sunnan shi duka sai sun karba ɗari bisa ɗari mala ya ce wa ƙad dallatil aya kun ga wannan ayan ta yi nuni ala annahu la yakfi fi qabuli ma ja a bihil ƙur'ani wa sunna bai isa mutum ya zama mumini wai dan kawai duk abin da ya zo cin alkur'ani da sunna mutum ya ce ya karɓa kun gano wannan al'iz'anu zahiri shi ne mutum an taɓa shi ce ana yadda da ayan ga ayan mata zo na haddace ai kuma na yadda a ce ka karkata ka jawo kai biyayya ga alkur'ani da sunna a zahiri ya ce wannan bai isa ba balla budda miniti eh, mi'ani warridal kalbi dole sai an samu alit mi'nan an samu cikakkiyar natsuwa warridal kalbi sannan zuciya sai ta yadda ma'ana yadda bakinka ke cewa ka yadda kuma ka ji ka natsu da wannan to dole zuciyarka ta gamsu ɗari bisa ɗari akan wannan hukuncin da manzan Allah yi kun gano wannan ihun cewa kai alu suna ni la yakfi kun fahimci wannan da kyau wannan bai isarwa la yakfi wa ƙala Allah madaukin sarki ce mai yi yuti'ir rasula faƙada ata Allah duk wanda ya yi ma annabi biyayya ta wannan Allah ya ma biyayya kun gano wannan kenan in annabi ya yanke hukunci a hadisi ka bi to kayi ma Allah maɗaukin sarki biyayya ne kenan yanzu annabi ya yanke hukunci a hadisi kai tawaye to kayi ma Allah tawaye ne kun gano wannan da kyau ko mafhumul mukhalafan kenan faƙar ala subhanahu wa ta'ala ta'atar rasul min ta'atihi cikin waɗannan ayoyi kun ga Allah madaukin sarki ya sanya yi ma manzan shi biyayya ɓangare ne daga cikin ɓangaren yi mai biyayya wa hazzara min mukhalafatihi sannan Allah maɗaukin sarki ya tsawatar ya tsoratar daga saba ma umarnin da annabi yake bayarwa faƙala azza sha'anuhu فليحذر الذين na an أمره lalle masu saba ma umarnin annabi su shiga tetayensu. an tusibahum fitnatun kada wata musiba ta same su tun anan gidan duniya aw yusibahum azabun alim ko wata azaba mai raɗaɗi ta same su duk mutumin da yake saba ma umarnin annabi ya hankali musiba a duniya azaba a lahira jama'a idan sunna ba kayan aikin kafa shari'a ba ne ayi alkawarin wuta ga duk wanda ya saba mata aka mutane su natsu Bala ya ce, Falaula anna amra amrahu hujjatun, ya ce, Banda umarnin annabi ya zama hujja wa lazimun kuma lalle ne a bi, lama ta ala mukhalafatihi bin nar. Da Allah madaukin sarki bai yi alkawarin wuta ga duk wanda yake saba ma annabi ba. Kun gano wannan da kyau ku? Ba don bin annabin ya zama wajibi lalle ba kun gano wannan da kyau ku da Allah madaukin sarki bai yi alkawari ga duk wanda ke saba ma annabi cewa ƙarshen shi wuta bane wa qala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah madaukin sarki yace hakika in dai kuna son ku yi koyi ne kyakkyawa da Allah zai karba to ku yi koyi da aiki da maganganun manzan Allah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ba kowa zai ɗauki annaba a matsayin abun koyin shi ba sai ga wanda kaɗai yake fatan ya haɗu da Allah lafiya lau salin alin a ran tashin alkiyama kun gano wannan muke ku kenan duk mutumin da yake saba ma umarnin annabi ba zai haɗu da Allah lafiya lau a lahira ba zai shiga uku ba ɗan ƙaramin uku ba shi sa wanda yake son ya tsira to yi bi manzan Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala subhanahu Allah madaukin sarki ya ce wa ma'ata kuma rasulu fahuzuhu annabi ya ce duk abin da manzo ya zo muku da shi to ku ansa ku yi aiki da shi wa ma na hakum an hufantahu duk abin da manzo ya hana ku to ku hannu ya ce faƙar ja'ala subhanahu amra rasulahu wajibul littiba ya ce Allah madaukin sarki ya sanya umarnin annabin shi ya zama wajibi ne littiba'u lahu dole abu annaba kan umarnin da ya bayar koya umarnin yake haihi wajibin linti lintihai anhu kuma duk hannun da manzon Allah ya yi, to dole ne a hannu a bar wannan abin da manzon Allah ya hana ka duk wanda yake son ya haɗu da Allah salin alam bai da matsala mun gano wannan da kyau ko wannan shine umarnin da aka yi ya ce wa ammal ahadith fa kathiratun wannan abin da aka dan tsakura maka ne dangane da kasancewa lalle ita sunna to ana kafa hujja da shari'a da ita sai a kawo maka waɗannan ayoyi don a haskaka maka kafin a shiga cikin fagen na kariya ga sunna ka gane taɓewan waɗanda suke sukan sunna ko suka juya mata baya simali ce hadisai da suke magana akan wannan hadisai ne masu yawa sosai malin ya ce min ha marawahu abu dawud fi sunanihi daga cikin hadisan akwai hadisin da abu dauda ya roeto a cikin sunan nashi anil miqdad ibn ma'ad daga miqdad an ma'ad yakrib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace ala ku saurara innani utitul kitaba wa mitlahu ma'ahu ni an bani littafi Alƙur'ani kenan da kuma wani irin shi sunna kenan ala annabi ce ku saurara yushiku rajulun lokaci ya yi kusa a samu wani mutum shaba'an kosashe mutakiun wanda zai kishin gida ala arikatihi akan karagan shi kafin malam ya zo ya mana sharhin wajen nan yana son ya nuna maka mutum ne wanda bai damu da harkar ilimi ba ballantana bincike game da harkokin ilimi don mutumin da ya ce ya ƙoshi har yana ke gida kan harkan kujera yana hutawa kan mutum ne wanda ke bar ra'ayin shi da son zuciyar shi ba harkan ilimi ya dame shi ba kun gano wannan mafi yawancin masu kawo mu suna tarnaki in ka je ka bincika za ka same su ba tullabul ba ne ci ma zaune ne waɗanda ba sa iya shiga fage na tabbatar da sunna da kuma kare ta to kasantuwan sun zama ragage a fagen to kawai ɗan abin da suka fahimta sai su ƙoƙarin faɗa da abin da ba su fahimta ba shi na nabi ce lokaci ya yi kusa a samu wani hukiki kawai ya kwanta a karagan shi ya ƙule yana cewa alaikum bil qur'an ƙur'ani kaɗai za ku bi fama wajattun fihi min halalin fa'ahilluhu duk abin da kuka samu an ce halal ne a cikin alƙur'ani to ku halattar da wannan abin ku yadda shi kaɗai ne halal wa ma wajattun fihi min haramin abin da kuka samu shine haram a cikin alkur'ani fa harrimuhu to ku yadda shi kaɗai ne haram ku haramta shi ala yanzu a tsaya nan yanzu ne faɗin wannan cewa a tsaya ma alkur'ani kaɗai abin da ƙur'ani ya haramta shine kaɗai haram abin da ya halatta shine kaɗai halal tambaya ana a cikin ƙur'ani akwai inda aka ce cin kare haram ne hmm? ku duba ina alaran momi yanzu duk wanda wannan sai ka ce kana cin kare kuna fahimtar wannan da kyau ko dole sai da sunna jama'a ala ku saurara, la ya hillu lakumul himarul ahali, annabi ya ce haramun ne cin naman jakin gida, wala kullu zinabin minasi ba, haka duk wata dabba mai fiƙa da ƙumban farauta, to wannan haramun ne cin namanta, ba wannan a ƙur'ani, amma kaga suna ta haramta cin naman mage, domin mage tana da mai tana da nab mun gano haka zaki haka damisa haka kare da sauransu waɗannan gabaɗe suna ta haramta cin namansu sai ce wala lukutatu ma'ahidin haka kada wanda ya sake ya tsinci dukiyan kafirin amana illa an yastagani an ha sahibuha sai dan in kaga dan wannan abin da yayar ya fi karfin wannan abin misali ka shiga unguwansu sai ka tsinci naira goma ai duk wanda ya da naira goma ai ya fi karfinta haka ne to nan ka iya tsintan wannan amma in ba ka bi halatta ba dole ka batta nan ko kuma ka je kai cigiya babu wannan a Qur'ani wa man nazala bi qaumin fa alaihim an yaqiruhu duk mutumin da ya je bakunta a garin wasu mutane to wajibi ne waɗannan mutane an yi ƙaruhu sai mai garan baƙo. kun gano wannan da kyau ku shirya mai tarba ta musamman Fa lam ya ƙaruhu in ba su mai wannan garar ba Fa an yi a ƙibahun to ya samu dama ya masu uquba bi mithli qirahu ya ɗiba a cikin dukiyansu gwargwadon abin da zai shakata da shi kun gano wannan da kyau ku da ka shigo sai suka kisi maka tarba sai ka tashi ka je ka bude fridge ɗinsu ka ɗibo lemon da ya maka ka shiga kicin ka ɗibo abinci da nama gwargwadon abin da ya dace da kake gaba abinka in ka wannan ba kai laifi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku قال الإمام الخطابي الإمام الخطابي يتي قوله أوتيت الكتاب ومثله معه da ya ce an ba shi littafi da wani irin shi yahtamilu haini. mala ce wannan zai ɗauki fuska ɗayan biyu ne ahaduhuma na farko anna ma'anahu annahu utiya min alwahayil batini an bashi wani wahayi na ɓoye ghairul matlu wanda ghairu matluwin ba wanda ake karantawa ba misal ma uqtiya min adh-dhahir matluwi irin yanda aka bashi wahayi na bayyane da ake karantawa kun gane wahayi na zahiri na fili wanda ake karantawa a zahiriyance shine ne Qur'ani wahayi na ɓoye wanda ba karanta shi ake ba shine ne sunna ne wanda da ita yake sharhin alkur'ani shi duk abin da zai faɗi sai an mai wahayi yake faɗi wa ma tuko an hawa in huwa illa wahayun yuha jama'a kuna fahimtar wannan wasani na biyu An annahu otiyal kitaba an saukar ma annabi da alkur'ani wahayan yutla a matsayin wahayi da za a riga karanta shi a rere yadda ka ji ana rera alkur'ani wa utiya min bayani mithlahu sai kuma aka ba annabi abin da zai yi bayanin alkur'ani irin alkur'anin ai udhina lahu an yubayyana bayyana fil kitab an yi ma annabi izini ya bayyanar wa mutane abin da Alƙur'ani ya ƙunsa faya ammu wa khas kenan alkur'ani zai iya zuwa da abin da yake amni sai hadisi ya zo sai takhsisi ma'ana Alƙur'ani ya saki hukunci baki ɗaya sai sunna zo ta takaita alkur'ani zai zo ya hassase wani abu sai sunna sai ta zo sai ta buɗa shi wa yazidu alaihi kuma sunna tana zuwa ta yi ƙarin bayani da ƙarin hukunci akan wanda alkur'ani ya zo da shi wa yashruhu ma fil kitab sunna tana ɗauke da abin da ke ƙara sharhi da fito da abin da alkur'ani ya ƙunsa fa fi wujubul amali bihi to a nan sai ya zama kenan wajibi ne aiki da sunna wa luzumi qabulahu da kuma lalle ne a karɓi sunna ka zahirin matluwin kamar wancan zahirin abin karantawa alkur'ani kenan min alkur'an wanda ya zo cikin alkur'ani kun gano wannan da kyau ku Inda wajibi ka karɓi alkur'ani ka yi aiki da abin da ke ciki duka to haka wajibi ka ansa sunna ka yi aiki da abin da ke cikinta duka Allah ya sa mu dace wa qauluhu a cikin hadisin mun ji inda annabi yake cewa annahu utiyal kitaba wa hayan yut'a yushiku rajulun sha'abanun shaba'an iris a samu wani ƙosashen mutum yuhaddiru hadhal qaul annabi yana tsoratar da al'umma irin wannan zance ne eh na yuhadhdhiru bi hadhal annabi yana tsoratarwa ne da wannan maganan da ya faɗi khafatu sunan cewa mutane su taka tsantsan wajen saba ma sunnoni allati sannaha wacce annabi ya sunanta su mimma laysa lahu min Alƙur'ani dhikrun sunnonin da ba ambace su cikin Alƙur'ani ba ko mimma laisa lahu min alqur'ani dhikrun sunnonin da ba ambace su cikin alqur'ani ba ku ke cewa me eh sunnonin da ba ambace su cikin alqur'ani ba me kuke faɗi Shin me kuke yi mala ya ce alama zahabat ilaihil khawarij mun gano wannan da kyau ko irin abin da hawarijawa suka tafi a kanta, kun gano wannan, so hawarijawa ba ruwansu suna ta fassara alkur'ani ko ba ta fassara ba ba ruwansu da wannan. Warrawafid da ‘yan shi'a, domin su hawarijawa suna fassara alkur'ani da ra'ayinsu ne. Kun gano wannan, ba abin da ya dame su hadisi ya fassara alkur'ani ba ruwansu da wannan. za su ya aya ne kawai abin da suka fahimta shi kenan abin da Allah yake nufi kenan to haka ‘yan shi'a fa innahum mala ya ce domin su waɗannan ɓatattu mala ya ce to matsalo bi zahiril ƙur'an wannan su sun bi zahirin alƙur'ani ne wa ku sunan sai suka yi watsi da sunnoni allati kada don manat bayanul kitab wanda wannan sunnonin ne suka kunshi bayanin alkur'ani dalla-dalla fatahayyaru sai aka waye gari sun ruɗe wa adallu kuma sun ɓata sun shiga cikin hairani kuma sun samu kansu a cikin duhun ɓata wa arada bi ƙaulihi da annabi ya ce muttaki'un ala arikatihi ya ki shingida a kan karagar shi, annahu min ashabi tarufihi, male ce tarufihi, mutum ne wanda yake cikin me shakatawa a tarafu hutawa, hutaccen mutum ne, su da wahala. Mala ya ce, wadda'a wadda'ati alladhina lazimul buyut su ne waɗanda kawai ci ma zaune ne su 'yan zaman kashe wando da sunan malanta wanda kullum harka suna gida ne kawai walam ya tulubul ilma min mazannihi ba je sun nemi ilimi min mazannihi inda ake sa ran a samu ilimin ba kuma ba sa binciken ilimin kawai sun zauna ne suna ci da bugusun ɗin malanta Jawa mun gano wannan da kyau ku, kuma kalle su da kyau duk waɗannan da ke fada da sunnoni jama'a suna karatu ne suna bincike ne ba sa har waɗannan malaman da ke cewa malaman sunna ne su matsalar da ake fuskanta da su kenan haka rame su da manyan gidaje da manyan motoci da manyan kuɗi a banki ba abin da ya dame su an zo satin isra kawai ya kalla ba ta a fiƙi kawai zai ce ba kyau ije bincike bai lokacin binciken amma za ka same shi ya haye kushin ana mai tambaya yana faɗin abin da yake son ya faɗa mutum ne hutacce ya ci dambun nama ya ci kilishi ya sha lemun kwalaba? kawa inda ya ƙara rayuwar shi kenan in ya samu kuɗi kuma ya je ya auro budurwa ina fata mun gano wannan da kyau abin da kawai suke kenan amma a je a bi diddiki a ko ilimi Allah ya ba ruwansu da wannan ba za a shiga cikin fagen ya ce wa kada dallal hadith ala mu'jizatin lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga wannan hadisi ya yi nuni a kan mu'ujizar annabi faƙadar zaharar fi'atun filƙadim wasu tawaga sun bayyana tun da wal kuma a yanzu haka ma da muke raye haka suna nan suna kan bayyana ila hazihi da'awatul khabitha suna bayyanar da irin wannan muguwar da'awa wa hiya littifa shine mala ce littifa bil qur'ani anil ahadis cewa a kaɗaita a taƙaita a wadatu da alkur'ani zalla tsuran shi banda hadisan manzan Allah su ne mu'tazila su ne wanda bahaushe ya fi sani da ‘yan ƙala ƙato suna fara da awansu ne da cewa ka iya matani daga ƙarshe kai sai kai sharhi da kanka sai a zo nuna maka ƙur'ani ba sharhin alƙur'ani hadisi ba sharhin alƙur'ani yake ba ka da buƙatar shi karanta alƙur'anin kai sharhi da abin da ka fahimta su ne masu aiki da hankali al'aqlaniyun ka san malaman salaf suna kyama a rikace masu alƙur'aniyun so da wal min minhum bare sau don ka alkur'ani za a ga yana umarni da bin sunnoni to su mutane ne waɗanda suke amfani da tsaban hankali su ne almufakirun da za ka ji ana faɗi kuna fahimtar wannan da kyau to su ne da hausa ba haushe ke ce masu an ƙala ƙato kun gane wai da ake ce ƙala rasulullahi wai annabi ne ƙato a wajensu ina gaya maka waɗannan mutane ba ƙananan kafirai ne zindiƙai ba ba ƙanana ba ne mala ce wa garaduhum manufansu din shi shine rushe rabin addini au in shi ta faƙul in ma ka so ka ce ta da dini kullahu so suke su rugurugu da addini baki ɗayan shi don duk wanda ya rushe suna ya rusa addini ne li'annahu idza uhmilatil ahadith domin duk sanda aka yi watsi da hadisai wa sunan da sunnoni malam sai ya ce fasayu'addi zalika wala raiba ila ijami kathirun min alquran wannan zai kai ga mafi yawancin alkur'ani ya shiga cikin ujumanci a kasa fahimtar saƙon da alkur'ani yake ɗauke da shi ba shine ujumanci ba Alal umma mutane su kasa fahimtar saƙon da alkur'ani ke tafi da shi wa adamu ma'arifatil muradu minhu kuma a waye gari mutane su kasa fahimtar me ake nufi da alkur'ani wa iza uhmilatil ahadis idan aka sakaci aka watsar da hadisai wasta jamal qur'an qur'ani ya zama ajamanci an kasa fahimtar mafi yawancin fassaran da abin da alkur'ani yake nufi faƙul in ka so ka ce alal islamil afa'o musulunci ya hallaka kenan annoba ya fada musulunci musulunci ya rushe kuma su dama manufansu kenan Malam ya ce wa fi hadisul Irbad bin Sariya marfu'an, ya zo a cikin hadisin Irbad ɗan Sariya daga annabi ya ce, Alaikum bi sunnati, ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu almahadiyyina min ba'adi wanda za su shiryar da al'umma a bayana na alaiha bin nawajiz ku riƙe su gam da mataunanku ina hadisi rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahihun tirmidhi yace wannan hadisi ne hasan hadisi ne sahihi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم